assalamu alaikum mai tambaya yake cewa malam kamar yadda ka yi maganar salatul istighfari shin tana da wani lokaci ne da ake yinta sannan yaya ake yinta ba ta da wani lokaci takamaimai da ake yinta sai dai ana yinta ne a dukkan lokacin da mutum ya samu iko in dai ba lokaci ne da aka haramta yin sallar nafila ba a cikinsa kamar lokacin bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar kaga waɗannan lokuta ne da aka hana yin me sallar nafila a cikinsu amma in ban da haka dukkan wani lokaci da ya halatta a nafila yi nafila akan iya yin salatul istighfar a cikinsa sannan ba ta da wata kaifiya ta musamman wani yanayi saɓanin na sauran salloli a ba ta da shi yadda ake kowace sallah haka ake yin ta ba wata aya ko wata sura da aka ce a karanta a ciki kowace sura ta samu damar karanta a ciki ta yi ba wani zikiri keɓantacce da aka ce a yi a ciki da aka sallah ce dai kamar kowace sallah abinda kawai za ka ƙudurce a niyyarka kana yin wannan sallar ne don Allah ya yafe maka laifin da ka aikata sawa'an laifin nan mu'ayyan au gaira mu'ayyan ma'ana ka ayyana laifin ko baka ayyana ba ka ce kawai Allah ya yafe maka laifinka wannan babu laifi malamai suka ce ko da babu laifin to shi Allah sai ya rike maka ita a matsayin wata ajiya kuma wata kwalala ta lada ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara wa malam lafiya da mu baki daya ya ce tambaya ta ita ce shin ya halatta mutum ya riga ya riga qiyamul laili kowanne dare eh, ya halatta idan mutum ya ɗauki kowane dare zai yi ƙiyamun laila a cikinsa bai yi laifi ba to amma tare da haka akwai dararen kuma da aka hana ka keɓance su da ƙiyamun laili misali da ba ka ƙiyamun lailin amma sai ka jira da wani dare da wani dare ka ware su ka ce za ka ƙiyamun laila a cikinsu to akwai dararen da aka hana a yi haka a cikinsu kamar daren juma'a akwai mutanen da suke raya daren juma'a ko da kwanan zikiri ko kwanan karatun ƙur'ani ko kwanan sallah ko salati wannan bai tabbata ba a cikin sunna an gane ko bal malamai sukan kidanya wannan cikin bid'a ko shehu dan fodi a cikin littafin iya'u sunna wa ikmadul bid'a ya irga wannan cikin bid'a ba a ware daren juma'a da wata ibada musamman kiyamul layli musamman karatun alqur'ani musamman wani zikiri ba za ka yi shi a litinin talata laraba ba ko asabar ko lahadi ba kawai juma'a ka ware to Allah bai ware mana daren juma'a dan wata ibada ire-iren waɗannan ba da haka in muka zo muka yi kaga mun fara da wani sabon abu a cikin addini to haka nan kuma daren idin karamar sallah ko daren idin babbar sallah akwai mutanen da za ka ga daren idin karamar sallah ko babbar sallah ba sa bacci sai su kwana suna zikiri ko su kwana suna salati ko su kwana suna karatun qur'ani ko sallah shi ma wannan bid'a ne amma idan ka saba dukkanin dare kawai ka kakan tashi kai sallaka to anan ba za a ce ka ware waɗancan ba ware su din shine laifi amma yi kowane lokaci wannan kuma kofa buɗe ne domin da Allah ya ce qumil laila illa qalila bai ce ba lailatul ahadi ko lailatul sabti ko lailatul juma'a laila yace tashi cikin dare kayi qiyamul laili tunda aka bar kofa buɗe ka bata a kofa buɗe duk daren da ka samu iko tashi ka yi amma kai ka ware wa kanka to ka wa Allah iyakar da bai yi wa kansa ba kuma kai ma bai maka ba haka da yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un bai faɗi wa daren ba kofa buɗe litinin ne talata laraba alhamis juma'a duk wanda ka samu iko tashi kai sallah an gane ko to da haka wannan shine Allah ya sa mu dace takarda ta ƙarshe ta neman addu'a ne ya ce malam akwai masu neman a taya su da addu'a saboda wasu bukatu ubangiji wata ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi baki ɗaya waɗanda suke da wasu bukatu na musamman ubangiji wata ala ka biya musu matukar waɗannan bukatu na alkhairi ne idan kuma ba na alkhairi ne ubangiji ka musanya musu da na alkhairi kuma ka biya mana bukatunmu da mu da su baki ɗaya marasa lafiya gida da asibiti ubangiji ka ba su lafiya ubangiji ka yaye mana kuncin rayuwa da muke fama da shi yan kasuwa ya ubangiji ka yalwata musu ka sa tausayi a zukatan da yawa daga cikinsu ko ma in ce dukkaninsu domin akwai waɗanda ba su da tausayi a irin wannan yanayi da ake ciki wai mutum a madadin ya kyautata a irin wannan lokaci kuma yake munanawa a lokacin da ake da buƙatar a sayar da abinci dan bayan Allah su samu su ci a lokacin waɗansu suke dannewa suke ɓoyewa ko suke siya suke fita da shi shekaran jiya wani ɗan kasuwa yake ban labari ya ce an turo da tirela ta sukari dangote ya turo da tirela ta sukari guda ɗari zuwa kano state don wai a ɗan samu relief da sauƙi na tsadar sukari amma 'yan kasuwa kano sun kisa karɓa wai saboda in suka karɓa wanda suka aje zai karye ya ce wallahi suna nan sai aka jeje aka ɓaɓɓoye su a wasu wajaje banda wanda suke odar yanzu wake da gero suke haura da shi Nijar don su samu saifa kaga irin wannan musiba da irin wannan yanayi manzala ce duk wanda ya sai wani abu ya ɓoye a lokacin da al'umma ta take da bukata yayi abin da ake kira da suna ihtikari sai ya salla kwana arba'in Allah bai karɓa ba kwana arba'in za ka kana salla Allah bai saurare ka ba to baka da garanti kuma a kwana arba'in ɗin nan za ka rayu ta yi a cikinsu za ka mutu kaga za ka mutu kafuri ba ka sallah an rufe akawun ɗinka na sallah kuma wani kuɗi za ka samu me za su yi maka duk kuɗin da ka samu kai asarar sallah ɗaya ba ka da garantin duk alherin da za ka yi zai sayo maka wannan sallah ka yi balansin alahira lahira wallahi ba ka da garanti in ba dole ba mutum ya zai saba da ubangijinsa amma wasu da gangan da sani su suke siyar rigimar da kuɗinsu Allah ya ce kar ai kaza annabi ya ce kar ai kaza kuma duk kuɗin da ɗan adam ya tara bayan gidan da yake ciki nasa da Allah ya rufa masa asiri da motarsa ta hawa da abincin da zai ci duk abin da ka samu fa bautar banza ce ƙarin hisabi ne ba a ce maka bayi da alheri ko bayi da amfani ba amma ka sani bukata dai in ta wuce ta ci da sha da sutura extra ce to kuma galibi waɗanda suke zulamar sai sun tara kuɗin nan ta yaki halal yaki haram akan fa extra abubuwa suke yin su ba wai kuɗi ne ake nema don a samu gidan zama ba an wuce ƙarfin gidan zama ba kuɗi ne ake neman su ba don tufafin sawa an fi ƙarfin wannan ba kuɗi ne ake neman su ba don abin hawa an fi ƙarfin wannan kawai ana nema ne don a jibge jibgewar da ba a da garanti da lamunin za a kai goben da za a ci ko jibi ko gata wani tunaninsa shine idan duk yayi wannan ya yayi wannan ta'addancin yayi wannan yaki halal yaki haram din ya zo ya biya wa mutane haji ko umara ina Allah ya ce dole kai ma sai ka je haji in baka da kuɗi to kuma sai ka nemi na haram ka kai wani shi kaga ya je haji ya da samo lada amma kai aikin banza ka yi saboda kuɗin haram da kuɗin wahalar banza da cuta ka tara ka tura wani haji kaddara shi ya je ba ruwansa kyauta ka bashi amma kai dai ka sani kai ba ba bace a wajenka Allah bai dora maka haka ba ta kamata kanka ta sai ka samu iko ikon nan ku da dukiya halal ba ta dukiya haram ba haka dan Allah mu tausaya wa junanmu mu tausaya wa ƴan uwanmu sai mun canja Allah zai canja mana sai mun ji kan junanmu Allah zai ji kanmu kuma mu sani kuɗi ba su ne huce takaicin duniya ba ta su ne huce takaicin duniya ba inda za mu gane Allah zai baka kuɗin ya baka kuɗin ya ƙara ma kuɗin idan ya so ya damƙe ka a wata kwana sai tayar ma da hankali ya wargaza ma lissafi sai ka zo da kanka kana ina ma in rasa duk dukiyar in samu abu kaza nawa ne yau yake neman duk dukiyar ta tafi ya samu lafiya amma lokacin da ake ce masa nasihar ya bi a hankali yana ganin kuɗin in ya same su matsala ta ƙare amma sai da ya gama samun kuɗin Allah ya damƙe shi sai ya nuna masa to ba su ne karshe ba sai ka tara kuɗin mu hana ka lafiyar ci sai ka tara kuɗin a hana a haɗa ka da wani ɗaya ta gallaza ma in burin ka za ka rasa duk kuɗin ɗan ya shiryu wallahi kana so amma Allah ya ki in nuna maka ba su ne iya takaici ba amma idan ka bi Allah cikin ruwan sanyi sai ya baka abin da zai ishe ka bukatunka na duniya ya yi maka dukkan bala'in duniya baka da matsalar wata cuta da ta addabe ka baka da matsalar wani kangararren ɗa baka da matsalar wani kaza wani kaza wani kaza kuma kana cikin rufin asiri me yafi dan nan daɗi to Allah ya sa mu gane Allah madaukin sarki ya shiryar da mu za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la